Binciken haɗin gwiwar da jami'an Amurka da na Faransa suka gudanar kan harkokin kamfanin Oki General Trading da ke da rajista a Dubai amma kuma ke da ofishi a jihar Virginia Amurka ya ba da damar gano hannun wannan kamfani a sahun waɗanda suka karɓi wani kaso daga kudaden cinikayyar tan 2,500 na karfen uranium da kamfanin areva ya sayar ta bayan fage da haɗin kan kamfanin dillancin ma'adanai sofamin na ƙasar Nijar ta hanyar kamfanin Energy Standard Trading da nufin kaucewa hanyoyin biyan haraji a shekarar 2011. Daga cikin miliyan 101 na dalar Amurka na wannan hada-hada, ana zargin tsohon shugaban Nijar iso Muhammadu da karɓar miliyan 2.6 na dalar Amurka a matsayin nasa kason. inda aka saka sunansa da wata lamba T3 ko kuma t Abinda kungiyar Rotab mai fafutukar ganin an yi haske a kan sha'anin ma'adanai ke cewa gaskiya ce ta halinta kamar yadda wani jigonta Abubakar Ilyasu ya shaida mana. Yanzu wannan abin ka gani ai abu ne wanda mu zai karfafa mu kowa bisa ga kokowar da muke tunda wanga bincike ai kun ga Amurkawa ne suka hiddo shi kuma sun ba da eh, hujjoji gaskiya ta fara bayyana kuma gaskiya za ta halinta. Wannan badakala da aka yi wa lakanin Iranium Gate ta haifar da dambarwa a shekarar 2012 inda wasu majiyoyi suka ce shugaban ma'aikata a fadar shugaba isu muhammadu na wancan lokaci wato hasu masa'udu ne ya wakilci nijar a yayin zaman saka hannu kan wannan harkalla sai dai mahukunta suka musanta kasancewar batun ya sake farfadowa kungiyar rotab na ganin lokaci ya yi da za a baiwa kotu dama ta yi aikinta a nan nijar muka fara kai kara ba su ba mu eh, dama a binciko wannan ta mu ajimi ne ta saurara mun daga abin muka kai shi a can turai mun sa kara kuma ana can ana aiki akwai lauyi wanda za su bi sau da kawa don sabida mu gani an hukunta waɗanda suka yi wannan ba daidai ba. To amma wani mashawarcin shugaba Isu Muhammadu a zamanin da yake shugabancin ƙasa Alhaji Asmanu Muhammadu na alakanta bayanan wannan bincike da abin da ya kira yunkurin shafa masa kashin kaji a cewarsa masu tababa a kan tsohon shugaban ƙasar ta Nijar su garzaya kotu. Ba mu tsoron zuwa kotu waɗanda suke ganin zancen da suka ƙirƙiro in gaskiya ne suka wurin ƙara. Mun san mutane 'yan ƙasar Nijar da yawa musamman masu adawa da shi suna jin baƙin cikin yadda isu mahmud ya ƙara mulkin shi cikin kwanci hankali da yadda yake zamna lahiya lau da haka wannan baƙin ciki ba mu amshe masu adawa da isu shi ainihi binciken neman haske kan kadarorin kamfanin helen international da jami'an gwamnatin amurka suka kaddamar ne ya ba da damar gano hannun kamfanin oki trading da ke sahun kamfanonin da kasar amurka ke baiwa odar kaya a wannan badakala ta tan 2,500 na uranium da kamfanin areba da gwamnatin nijar suka sayar ta hanya a dubai a 2011 in ji jaridar da tarwaito wannan labari wato evenement ta kasar faransa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar